جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها سواء فعلها مستعلا أو اعتقد علها دون أن يفعلها لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء الله تعالى عفا عنه بمنه وكرمه وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطيره بها ثم يخرجه منها بتوعيده فيدخل الجنة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 لا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام الإسلام عليه وقصة الصحابي الجليل عبد الله عمار التي روى البخاري في صحيحه غاية في توبيع ذلك حيث إن عبد الله عمارا شرب الخمر فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله إخوة الإيمان فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة إخوة الإيمان وبيان ذلك جملة أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم وقد أثبت عبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق ونفاقا دون نفاق فالله تعالى قد سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما قال الله تعالى ومن يدع مع الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai cikin ƙaddarawarsa da ikonsa da tsara tsarawarsa ya tsara saduwanmu a wannan juma'a wanda idi ne daga cikin idin duka na mako ba don komai ba sai don gabatar da ɗaya daga cikin farillai wanda Allah ya faralanta mana cikin wannan addini shine sallar juma'a ‘yan uwa mu sani lallai irin wannan lokuta da Allah ke haɗa mu lokaci ne wanda muke ƙarawa kanmu imani ta hanyar karantar da kawukanmu abin da ya shafi aƙidunmu na musulunci da kuma waɗansu kurai da muke yi cikin ibada don mu gyara lallai mu sani yana daga cikin aƙida ahalus sunna wal jama'a mun sani idan aka ce ahli sunna wal jama'a ana farowa ne tun daga mai sunnar wanda aikinsa aka kalla aka kiraya da sunna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma maganarsa da ya faɗi a aikata an yi aiki da sunna ko kuma a yi a gabansa manzan Allah ya shiru to wannan shi ma an yi aiki da sunnar to idan aka ce ahli sunna ana nufin ma'abota bibiyar zantukan manzan Allah ma'abota bibiyar ayyukan annabi Muhammad ma'abota bibiyar rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacokan don su samu kusanci zuwa ga Allah tun daga sahabban annabi Muhammad sa'an nan da tabi'ai waɗanda suka biyo su sa'annan da tabi'u tabi'i wa'anda suka biyo su da kyautatawa har izuwa lokacin da Allah zai tashi alƙiyama dukkanin wanda ya tafi akan wannan gwadabe shi ake kira da ahli sunna ahli sunna aƙida ce wacce duk wanda ya mutu akai ba shakka yana daga cikin firƙatun najiya tawaga wacce za ta rabauta gobe alƙiyama dan yi aiki da abin da Allah ya ce a aiki da shi mu sani cewa to yana daga cikin aƙida na ahlus sunna wal jama'a cewa dukkanin zunubai gaba daya in dai ba shirka mai shi yayi ba ba shi fitar da shi daga cikin addinin musulunci duk wani zunubi da mutum zai yi matukar bai yi shirka wa Allah ba to har yanzu yana nan a matsayinsa na musulmi sai dai in ya halatta wannan zunubin ya saba wa Allah kuma yana ganin hakan halali ne gare shi kaga nan yana fito na fito wa Allah kenan da wannan kofa ne zai zama kafiri ko kuma a ya kudurce halaccin wannan zunubi ba tare da ya aikata shi ba wannan tanan sai ya zamanto yana ƙaryata Allah yana ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ya zama kafiri amma an ba wannan ba dukkanin zunubi da mutum zai yi har yanzu yana nan a matsayinsa musulmi amma ba cikakken musulmi ba musulmin da yake da tawaya dan ba zai yi daidai ba da wanda ya bi Allah sau da ƙafa ɗari cikin ɗari da kuma wanda ya saba wa Allah a wani shashi wannan bu zai yi a zamanto ɗaya ba shi yasa wanda ya bi Allah sau da ƙafa baya saba wa Allah wannan shine cikakken mumini amma wanda ya saba wa Allah wannan baya cire shi daga cikin imani kaga ta nan ne zaka gane bambancin aqidar ahli sunna da khawarij su khawari suka ce dukkanin wanda ya yi irtikabi na kabira to ya bar addinin musulunci suka yi gurguwar fahimta wa wa'yansu hadisai kamar misalin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni hina yazni wa huwa mu'min manzo Allah yace wanda ke zina baya yin zina a lokacin da yake zinan yana mumini haka manzo Allah ya ce sai suka ce kenan tunda baya mumini ya zama kafiri kenan sai suka kafirta shi amma ahli sunna suka ce a'a manzon Allah na nufin lokacin baya cikakken mumini dan daga cikin abubuwan da suke fitar da mutum daga addinin musulunci babu zina shi yasa yana da tawaya ba shi da cikakken imani kamar yadda manzon Allah ya faɗi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in to kaga nan su khawari suka ce dukkanin wanda yayi zina wannan ya zama kafiri wanda ya sha giya ya zama kafiri duk wani kabira daga cikin kaba'irin zunub suka ce duk wanda ya aikata shi ya zama kafiri shi yasa suke da saurin kafirta musulmai sa'an nan sunna suka ce a'a dukkanin wanda ya kabira ya saba wa Allah mu'minun ne bi imani fasiqun bi kabiratihi ko bi ma'asiyatihi suka ce a'a duk wanda ya saban Allah mumini ne da imaninsa har yanzu yana da imani amma fasiki ne da saban Allah da yayi wato yana da tawaya a wannan imani nasa amma su khawari suka ce a'a ya bar addinin musulunci kuma ranar alkiyama in ya shiga wuta zai dawwama a cikin wutar jahannama kaga sun saba wa ahlus sunna sa'annan mu'tazila suka ce a'a huwa fil manzilati bainal manzilatayn suka ce a'a dukkanin wanda ya yi zina ko ya yi wani kaba'ir zinu ko ya sha giya suka ce wannan tabbas ba mumini ba ne don ya fita daga cikin imani amma yana bakin boda bai je zuwa ga kafirci ba suka ce ranar alkiyama kuma shi ma zai dawwama a wuta kaga sun yi ittifa'i da kawari a can kaga sun saba wa ahalis sunna sa'annan su kuma murji'a suka ce duk wanda yayi babban laifi to har yanzu mumini ne kuma yana da imani cikakke dan sukan ce la tadurru ma'al imani ma'siyatun wai matukar mutum yana da imani to saban Allah da yake ba zai cutar da shi komai ba wannan shi ma ba aqida ne na musulunci ba tabbas saban Allah zai masa illa gurin tawaye masa imanin to kaga yana da kyau a matsayinka na ahli sunna ka fahimci aqidarka saboda in ka zo faɗi ka faɗi abin da ya dace da aqidarka saboda in ka zo faɗi ka faɗi abin da Allah ya yarda da shi manzon Allah ya yarda da shi shi yasa ne mu sani wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa lalle dukkanin wani aiki matukar ba shirka wa Allah ba to me shi bu zai dawwama a cikin wuta ba yasa manzon Allah ya faɗi cikin hadisi ranar alkiyama bayan an sa 'yan wuta a cikin wuta za a ta cire mutane ta hanyar ceto har Allah ya ce da mala'iku su cire wanda yake da imani da ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa shi yasa dukkanin wani wanda yake da imani ko an masa azaba za a cire shi daga cikin wannan wuta a je a wanke shi sa'an nan a sa shi a cikin aljanna amma dai ba zai dawwama ba shi yasa Allah yace inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yace inna Allah lalle Allah la yaghfiru baya gafartawa an yi shirka bihi ai shirka da shi in dai an yi baya gafartawa wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gafarta abin da bai kai haka ba shi ma liman ya sha'u ga wanda ya so saboda shi Allah fa'alun lima yuridu e eh, baka cewa dole sai ya gafarta a'a sai ya ga dama amma dai yayi alkawari in dai an roƙe shi zai amsa amma ba ai wa Allah dole sa'annan ba a ce masa dan me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun shi yasa Allah ba a tambayarsa bayi ake tambaya shi yasa dai mu sani lalle a matsayinka na ahlus sunna ba a ce ka aikata zunubi ba amma dukkanin yanda zaka kulla kofa zaka sa tsari ka sa katanga tsakaninka da shirka yi kokari kai dan mutum in ya shirka ya tashi wa aiki duk wanda ya shirka ya ɗau haƙƙin wani ko ya ɗau haƙƙin Allah ya ba wani wannan ya halaka haka Allah ya faɗi irin yanayi na mushriki gobe alkiyama ka sawwara ka gani a duniya wanda aka ce wannan yanayinsa ya zamanto wannan yanayi ka san ya shiga bala'i da musiba Allah ya ce wa man yushrik billahi fa annama kharra sama fa takhtafu at-tayr aw ta'awi bi ar fi makanin sa'iq Allah ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya shirka wa Allah ka auna wannan yanayin Allah ya ce faka annama kharra sama kamar ya silmiyo ne ya fado daga can sama a maimakon ya zo ƙasa fatakhtafu at-tayr sai tsuntsaye su yaga yaga da shi wani ya ja kafa wani ya ja kai wani ya ja ciki wani ya ja kafa da cinya tun yana sama kafin ya zo kasa Allah ya ce au ta'awi bihi ri'u fi makanin sahih ko kuma iska a maimakon da ya wado daga sama ya zo ƙasa sai iska ta jefa shi can wani waje mai nisa yanda ake cewa wai ya faɗo daga sama ya zarce rijiya kaga daga wani waje da Allah ka sawwara mutumin da aka ce yanayinsa haka yake ai ka san ya shiga bala'i tun a sama kafin ya zo ƙasa ya tashi wa aiki ya mutu tsuntsaye sun yaga yaga da namansa to haka Allah ya siffanta wanda ya shirka da shi shi yasa in ka ji ana batun auna ayyuka kaji ana batun a yi muwazana bainal hasanati was sayyi'at to mutum ya zo da tauhidi ne amma shi mushriki yana zuwa dukkanin aikin da ya tashi a banza shi ba auna masa ake ba haka Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce mu gabato zuwa ga abinda mushrikai suka aikata ya zo da aiki amma mushiriki ne sai a sa shi kamar kura a bar shekewa aikin nasa ya tashi a banza in ka ji ana batun aiki a auna to mutum bai wa Allah shirka ba amma wanda Allah ya ana shi shirka kuma ya shirka shi fa ba ba ba a wani batun tsayawa yana zuwa kawai jahannama ake cewa ya wuce shi yasa duk yanda za a yi dan uwa kakka yadda ka haɗa Allah da wani duk yanda za a yi duk yanda ka iya kuma ka kiyaye dan akwai muyagun malima wanda su ne wa wani abu shirka ne amma su ne masa kwaskwari ba lallai sai ka kula ko mutum ya zo zai faɗi sai ka ji an ce a'a hai bawan Allah ne shi ma ka ambace shi shi wa yake ambata Allah yake ambata ambata Allah mana sai a ce a'a. hatta wani da aka ba da labari wai an tafi ana cikin teku wai sai shi yake cewa ka ringa eh, ambatar sunana yanda dai kaga yanda dai akai wato irin a buga teku hanya ta bude ana tafiya a cikin hanya a saman ruwa sai mai shi yace ya ringa wai ya ringa ambatar sunansa shikenan ana ciki ana ciki kawai wai sai ya ambaci sunan Allah wai yana ambata sunan Allah sai ya fada cikin teku sai shi waliyin wai sai ya zo sai ya zira hannu sai ya tsamo shi sai ce ya aka haka sai ce ai wani mutum ne ya raɓo ya raɗa min yake cewa wai ya zan ringa shirka kai kana ambatan Allah ni ina ambatanka. ka sai ya ce ai kai nan matsayinka bai kai ka ambaci Allah ba wai sai dai a ambace shi wai shaidan ne yake cewa ana shirka yake hana shirka to kaga wannan mutum kana da hankali ba inda za ka bi irin wannan talar sai ka bata addininka tun da dai in na ambaci Allah ban yi laifi ba ko to zan ambaci kowa ba Allah zan ambata tun da dai ambatan Allah kowa ya yarda da shi annabawa ma in suka shiga matsi Allah suke kira wanda sun fi kowa duk duniya duk halittar Allah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya shiga damuwa Allah ke kira Allah yake roƙa to dan me ni dan me kai dan me ku in kun shiga matsatsi sai ku ringa kiran wani Allah to duk irin wannan kwama talar in kana so ka tsira gobe alkiyama ka bar su kada ka zo ta wani ke ta wai idza masaka zamanu yawman bidaili fanadi ayati janiya wahid al-asri aghisni faqad daqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altafi fi mu'dham al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari وياتيك khairati min kulli janibin wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahri ah Allahu akbar shirka ce tsantsa a ciki wallahi shirka ce wa idza masaka zamanu yawman bidaimihi in zamani ya shafe ka ka ji kunci ka ji damuwa ka shiga matsatsi sai aka ce fana da kai kira ka ce aya tijjani ka ce ya shehu tijjani kaga ba Allah ba Allah yana amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' ard Allah yana a ilahun ma Allah Allah ya ce amman yujibul mutarra shin wane ne ke amsa wa mai matsananciyar bukata idza da'ahu in ya roke shi in ya kiraye shi wa yakshifu su'a kuma yake yaye damuwa waye wannan Allah ya ce a ilahun ma'Allah Allah shin a ce akwai wani abun bauta tare da Allah wanda duk matsatsi in ka shiga baka kiran wani in ba Allah ba saboda Allah shi zai yaye ma Allah shi zai kama ɗauki amma wani yana can ƙila ya mutu shekara ashirin talatin idan da za a ce karantse yana cikin rama a cikin kabarinsa in dai ba annabi ba to wannan mahaukaci ne kai dan gaibu ne ya tsira baka sani ba yana cikin azaba baka sani ba Ƙarƙari ka ce kane masa zato Ƙarƙari ya mutu shekara ɗaruruwa sai a ce wai in ka tashi ka yi kira kana a kanan ka ko ka tsina wai zaman bagada da ba ya hana ya ji ka ya ganka ko a ina in ka shiga matsatsi shi yana can bagada da ba can bagadada yana can in kai kiransa yana jin ka yana ganin ka ko a ina kake kaga wannan shirka ne shi yasa dan uwa duk yanda ka iya a matsayinka na ahli sunna ka sake kai wa Allah shirka mutum in ya zunubi Allah zai gafarta ko kaka wannan zunubin yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauko ɗaya daga cikin sahabbansa akan jaki wa'ad dan jabal yace ya ma'az atadri ma aqullahi ala al'ibad wa ma aqul ibadi ala Allah Allahu qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala aqullahi ala al'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa aqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a qala afala ubashshiru an-nas qala la tubashshiruhum fayattaki manzo Allah yace wa ma'az kin kasan ne hakkin Allah akan bayi shin ka san me hakkin bayi akan Allah ya ce Allah da manzansa ne suka sani ya ce Allah akan bayi su masa bauta kar su sake su haɗa shi da wani kamar yadda Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an Allah ya ce ku bauta wa Allah kar ku haɗa Allah da kowa kowa din nan fa mala'ika ya shiga ciki annabi ya shiga ciki wali ya shiga ciki kowane ne ba a ɗaukan haƙƙin Allah a bashi in kuma ka ɗau haƙƙin Allah ka bashi sunan mutum mushriki ba ruwan Allah in dai ana magana dangane da wahadaniyar Allah shi kaɗai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ko da cikin annabawa ba shi da abokin tarayya ko da cikin mala'iku ba shi da abokin tarayya shi kaɗai yake Mu'az ya ce Allah da manzansa ne suka sani ya ce to haƙƙin Allah akan bayi shi wa Allah bauta kada su sake su haɗa shi da wani abu ya ce haƙƙin kuma bayi akan Allah shine guzewa wanda ya ƙi yin shirka tare da shi azaba ba in mutum bai yi shirka ba to Allah ba zai masa azaba ba ma'az ya ce ya ma'aikin Allah ba wa mutane bishara ba ya ce kakkai musu bishara sai su dogaro sai su saki na dafi sai mutum ya bar shirka kuma ya je ta saban Allah da haka kada ka gaya musu to shi yasa a aqida na ahli sunna duk zunubin da mutum zai yi har yanzu yana nan a matsayinsa na musulmi amma ya sake yayi wa Allah shirka to wannan ya tashi wa aiki ya fita daga addini don haka ‘yan uwa ka dage ka dage ka dage ba a ce ka saba wa Allah ba ka yi ƙoƙarin ka iya ka ƙoƙari ka wa Allah ɗa'a don ka zama zamanto mai cikakken imani amma ka wa kanka ka tanga ta ƙarfe da shirka wa Allah shi wannan mutum ba a ma batunsa ya shiga dubu umma ana shiga ba wai shiga uku ba shi yasa ƴan uwa mu sani Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar wa da wanda ya kisan kai Allah ya tabbatar masa ma yana da imani kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta kisasi gare ku cikin waɗanda aka kashe a yi kisasi in mutum ya kashe a kashe shi Allah ya ce al'urru bil ɗa da ɗa wal abdu bil abdi bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace sai Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bi ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi kaga yayi kisa sai Allah ya ce dukkanin wanda aka yi masa afuwan wani abu daga dan uwansa ya kashe shi amma Allah ya ce masa dan uwansa ne duk da ya kashe shi din kaga Allah bai kore masa imani ba Allah ya ce fattiba'un bil ma'rufi da ka su wanda za su karɓa dangane da diya to su bibiya da kyautatawa wa ada'un ilayhi bi ihsan su kuma su bayar zuwa ga wannan abu da aka nema da kyautatawa hakanan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah wanda saba wa Allah yake kullun cikin shaye-shaye a kawo shi a yi masa bulala a kawo shi a yi masa bulala sai waɗansu daga sahabbai suka ringa tsine masa suka ce ma aksara ma yi utabihi da yawa ma akan kawo shi nan a buge da yawa akan kawo shi nan a buge sai suke tsine masa kai dai Allah ya tsine ma kai dai Allah wadanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tsawatan musu yace la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu ya ce kada ku ringa tsine masa yana son Allah da manzan Allah kaga ya sha giya amma manzan Allah ya ce yana son Allah da manzan Allah shi yasa malama suka ce mutumin da yake da hankali shi kansa ke kalla ba wani ba me kake wa Allah me alaƙarka da Allah yaya kyautatawarka da bautarka da ɗa'arka take wa Allah kada wani dan yana saban Allah ka kyamace shi ba yi masa nasiha ba ka ringa sa duk inda ka zauna ka ringa zaginsa kana aibata shi ba a haka yi ƙoƙari ka ja shi a jiki kai masa nasiha sai dai in yayi tawaye ga alamar babu shiryuwa wannan kuma haramun ne ka ci gaba da zama da shi saboda kada zunubi da saban Allah da fushin Allah da yake kai ma shafe ka wannan ya wajaba kenan kai masa hijira ka guje shi akwai ɗaya daga cikin bayi su su biyu ɗaya kawai shi ɗa'a yake wa Allah koyaushe ɗaya shi kuma saɓan Allah yake koyaushe sai ɗaya kawai ya tashi ta a ai Allah ba zai wa na ba awa ne kullum ya sha kaza ya sha kaza ai Allah ba zai gafarta masa ba Allah ya ce wake mun shishigi tsakanin bayina wake shiga tsakanin bayina da ni wake mun shishigi Allah ce to ni na gafarta masa kai kuma da kake ganin ka mun aiki zo a auna da ni'imomi da nema da bautar Allah da kai ka biya nan daga karshe bai sha ba ke sa an ga mutum cikin musiba ka gode wa Allah kai da bai jarrabe ka ba shi kuma ka yi masa addu'a Allah ya tsamar da shi daga cikin wannan abu shi yasa wannan sahabi da yake tsine wa wancan bawan Allah da aka kawo shi koyaushe a buge manzo Allah ya ce ka daina tsine masa yana son Allah da manzon Allah shi yasa kaga bai fita cikin addini ba da wannan zunubin da ya na shaye-shaye shan giya da yake bai fitar da shi daga cikin addini ba shi yasa in muka lura 'yan uwa za mu ga dukkanin waɗannan abubuwa da kafirci da zalunci da fasikanci da munafunci za ka ga a takasimat na Ahlus sunna kowanne akwai babba akwai ƙarami an gane kamar yadda zantuka na magabata suka tabbatar kamar munafunci akwai ƙaramin munafunci akwai babba an gane babban munafunci shi yake fitar da mutum daga cikin addini daga cikin musulunci shine munafunci irin na munafukai munafuncin zuci Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai masu cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kaga suna faɗi a baki amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'mini su ba mu'mine bane Allah ya faɗi dalili a wata ayar Allah ya ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakunan su abinda babu shi a cikin zukatansu kaga wannan shi ake kira annifaqu li'tiqadi munafinci na ƙudiri wannan tsantsar kafirci ne wanda kuma munafukai samfur ɗinsu kenan amma akwai munafunci wanda karamin munafunci ne nifaqul asghar ne karami ne wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci shine wanda manzon Allah ke cewa ayatul munafiqi salasun ko idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana kaga wannan ana kiransa annifaqul amali munafunci na aiki ba a zuciyarsa bane mai shi a'a a aikinsa ne in ya faɗi sai ya ƙarya wannan alama ce na munafunci ƙarami kuma ba nan bane irin wannan ake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar a'a an gane wancan babban kafirci ne Munafukai suna can rufin ƙasa na jahannama kaga haka in ka zo alfisku akwai ƙarami akwai babba fasikanci kaga babba kamar inda Allah ya ce illa iblisa ko fa fasaqa an amru rabbih da Allah ya ce wa mala'iku shi sujjada duk suka yi sai iblis sai Allah ya ce fa ko sai fasikanci ai kharaja an ta'at rabbih kenan ka wannan kafirci ne sa'annan kuma akwai alfisul fisqul asghar karami kamar yadda manzon Allah ke cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne karami ba babba ba dan idan babba ne wannan kafirci ne fasikanci ne ya kasa kuma kafirci ne shi ma ba wancan kafircin ba kaga wannan ya nuna akwai karami akwai babba to haka ahli sunna suke amma dai mu sani lallai irin wannan abubuwa da ake yi mutum zai waɗi ya kirayi wani wallahi wannan shirka ce babba dan bayan da za a yi kai kiran mai shi sai ka kudurce yana da wani abu wanda yake yi na at sirri shi a sirri a ɓoye yana yin wani abu wanda yana tasiri abin shi yasa a kai kiransa ko saboda a wannan lokaci ba mai taimakon ka in ba Allah ba wani ya waɗi daga waɗuwar tsagin jikinsa ya shanye wani ya waɗi daga waɗuwai ya kare to kaga in mutum ya kiraye Allah wani taimako yake nema daga Allah wanda banda Allah ba mai iya taimakonsa cikin wannan yanayi to kaga in ya kirayi wani ya roƙi wani wannan ya bar addini shine zancen gaskiya sai ya sake kalmar shahada wannan wannan kuma kowane ne ka kirayi Allah kadai shine tauhidi tsantsa dukkanin wani abu wanda ka san ba mai iya yi sai Allah kaiwa wani to ka shirka wa Allah shi sa duk yanda za yi yi ƙoƙari ka tsara kanka ka sake kai shirka wa Allah hakkin Allah na bauta ka ɗauka ka ba wani kowaye ne shi ko annabi ne ko mala'ika ne ba a rantsuwa da annabi nan ka ji mutum ina rantse da annabi a'a wannan ba addini bane wannan shirka ce amma karama me shi in yayi har yanzu yana musulmi amma ya yi karamar shirka wanda kuma Allah zai masa azaba gobe alkiyama ba a rantsuwa ga kowa sai ga Allah da a ce isan wani ko darajar wani ko kimar wani za ta sa a rantse da shi wallahi da da annabi za a rantse ko amma manzon Allah ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut yace duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru bai ce ya rantse da ni ba da haka da'a shine iya abin da manzon Allah ya ce kuma shine sansa ba ihu bane aiki ne a wani mahaukaci ne zai ce yana kin annabi ai ba mahaukacin da zai ce yana kin annabi ko kowa zai yi da awai yana so amma me yake bambantawa tsakanin mai gaskiya da makaryaci aiki ne a aikace ake gani an gane ta asul ilaha wa anta tuzhiru ubban wa ala ma'allun fil qiyas badi'u law kana ubbuka sadiqan la ata'atu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana saba wa Allah kana da awan kana son sa wannan a hankalce bu zai yiwu ba law kana ubbuka sadiqan la ata'atahu da san ka ya kasance na gaskiya ne da'a za ka yi masa ya ce ayi aikata ya ce a bari bari saboda mai innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda ke son wani zaka ga wa wanda yake so da'a ko mata ce me shi yake santa zaka ji in ta faɗi yana so ya dace da wannan faɗin nata saboda wannan shine alamar san amma kai ta faɗi a baki manzon Allah ya ce kaza ka ji ka aikata kai ta rantsuwa da manzon Allah to ranar alkiyama manzon Allah zai barranta daga kai dan bai koya ma ba shi yasa ƴan uwa mu sani lallai babu wanda zai wa Allah shirka kuma ya tsira gobe alkiyama amma zunubi in me shi yayi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 ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أقوي هجيا هوا تاتي أي متى الدعاء الله كاسن أبن نكي دامنت الله كي متى ما جنسا الله كاسن بكاتة الله مدوك تنسركي كبيا متى zurriya Allah kai musu tarbiya tarbiya ta addini Allah isa ta yi alfahari da su gobe alkiyama akwai waɗanda suka nemi a yi musu addu'a su ma Allah ka fi mu sanin bukatar su Allah ka biya musu Allah ka yi mana jagoranci Allah wahalhalin rayuwa da kayan abinci da wannan da ya tsada Allah ka fi mu sanin halin da muka tsinci kanmu Allah ka yi mana maganinsa Allah ka ka mana sauki Allah ka ka mana waraka Allah ka ka mana farji Allah ka ka mana farji ya Allah Allah ka ka mana farji ya Allah umu ila salatu yarhamkumullah